jama'a musulmi barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna safiyar lahadi ne biyar ga watan ramadan jiran manzon allah to shida, ikon allah hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya dace da 14 ga watan uku to <laughs> ya abun yake haka ne yau to sha biyar ga watan uku shekarar bature 2025 Allah ya sa mu dace <laughs> lalle kuwa abin ne akwai to Allah ya sa mu dace wannan shine halka ta goma sha hudu insha Allah kuma ta ƙarshe Ila shi yasa muka yi taraf kanuwa ko to sujudin sahawi wani ramu ne kabali ne ko ba ni Allah ubangiji ya karba mana a yau muke sa insha Allah za mu rufe waɗannan darussa namu na Ramadaniyat wannan majalisi da muke gabatarwa da fatan Allah ya karba mana abin da muka gabatar abubuwa da muka gaza a kansu Allah ya cika mana su da falalansa da rahmansa Allah ubangiji ya sanya mu daga cikin yankattun bayi idan ba manta ba mun shiga gaban da muke bana bayani game da zakka da kuma alakanta da azumi da wannan wata na Ramadan mun dauko bayani game da batun zakatil jumla tare da cewa shi ma ba wai mun faɗaɗa bane mun dai ne zama kamar a matsayin matashiya shi yasa ba mu tattauna dukkan ɓangarorin zakka da take ta farilla ba mun dai kokarin mun yi mana bayani game da abin da ya shafi zakatu almaliya zakka ta kuɗi ko amma kamar yadda muka sani akwai zakka a wasu nau'ukan dabbobi su ma ba a dukansu ba musamman bahimatul an'am dabbobin ni'ima ko dangin su raƙumi a shanu ƙananan bisashe fararensu da jajaye ina fatan gani ga waɗannan nau'ukan dabbobin shari'a ta shar'anta fitar da zakka na farilla irin wancan da muka magana wanda su da suke nuna alaiha wakilan gwamnati wajen karɓar zakka sun san tsarinsu raƙumi idan suka kai guda biyar to akwai zakka me shi in ya mallake su to zai fitar da zakka gwargwadon abin da shari'a ta ce akwai sadda zai fitar da abin da ya danganci a cinkiya idan suka ƙara tafi suka je ka ba zai fitar da bintu labunin ko ibnu labunin da yare nan dai ina fata an gane Allah ya sa mu dace haka shanu idan suka kai adadi guda ainihin wato ashirin da biyar ko haka ne ko ba masu shanu ne a nan ba kwa zakka ko <laughs> to akwai zakka da ake fitarwa sannan masu ƙananan busashe shi kuma wanda ya mallaki guda arba'in a cikinsu akwai zakka sannan kuma akwai zaka a dangin kayan noma kayan amfanin gona su ma wasu nau'i a cikin su ba kowanne ba abin da ya danganci kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dabino alkama an fahimta ko gishiri da kuma ah, ah, inabi na fata an gane sai sauran kayan abinci da malamai suka yi kiyasi da su gwargwadon ah, irin kayan abincin da mutane suke ci mu ka nan sai mu ce kayan hatsi kenan ko eh, mana kayan da zai a they are storable za a iya ajiye su tsawon lokaci amma waɗanda suke vegetable ko fruit to shari'a ba ta yi magana akan fidda zakka a cikinsu ba sai dai mutum ya mallake su a matsayin dukiya ko kayan haja to idan zai fidda zakkan shi na kuɗi to zai lissafa abin da yake da su na waɗannan ya haɗa su da kuɗin da yake da shi sannan ya fitar da zakka a cikinsu an gane yawwa kamar mutum ne yake son ya fitar da zakka kuma yana siyar da kayan gwari to sai ya je lissafa kwando nawa yake da shi da za a fitar mai da shi kowane kwando a nawa ne sai ya kara kuɗin akan waɗancan kuɗi da yake da su sai ya lissafin zarka a cikinsu waɗannan dai shine a takaice to daga cikin abin da za mu karkare kafin mu shiga gaban zakatul fitr shine wasu nafsoshi da suke kara nuna mana muhimmancin mutum fa ya fitar da zakkan nan irin abin da zai samu na ni wato kyawawan sakamako da Allah ya yawa bayinsa masu fitar da zakka alƙawari sannan kuma irin yadda wannan haƙƙi da yake a cikin dukiyanka idan ka fitar to menene abin da zai ƙara haɓakawa na dukiyanka sannan kuma mu ji haɗarin wanda suke ainihin wato taskacewa su ki fitar da zakkar ina fata an gane a jiya dai mun fara ji malamai suka ce yana daga cikin abin da yake nuna alamar musulmai suna ainihin wato da ƙarfi shine a ga suna fitar da zakka a cikin dukiyoyinsu kuma yana nuna cewa akwai imani tattare da su domin mai imani ne yake kokarin yi wa Allah biyayya a cikin dokokinsa ko sannan muka ji cewa lallai duk wanda yake fitar da zakka a cikin dukiyarsa to wannan zai zama kaman taki yake sa wa dukiyar shi dukiyar haɓaka zai ci gaba da yi hasa in kai noma kakan sa taki ko wanda bai sa taki wa ga yana a nokewa haka yake samun amfani to duk dukiyar da ba a fidda zakka ko da a zahiri ku kiyaye wani na iya ganin to ai ga wani baya fitar da zakka kuma an ga kuɗin shi na karuwa a tashin kumfan sabulu ne kudin nan nashi kun san yadda sabulu in yi kumfa ya taso ko sai ka ɗauka bokiti ya cika ne ba shi yan mintuna iska ya kaɗe shi ina za ka ga ruwan ya koma can ƙasa. to wallahi haka duk wanda kuka ga baya fidda zakka sai kuka ga kamar wai dukiyar shi na haɓaka wallahi ba haɓaka bane a haƙiƙa. don ko ba komai ko da ya mutu to a ranar lahira zai gane shi ashe fatararre ne shi Allah ya kyauta da haka a daure a shefan ya idu kuma alfakra shaidan ne yake an yi wato mutane talauci amma kuma idan alfasha ne to mutum za ka ga baya jin nauyin kashe dukiya shi ne wa ya amurkum bil fahsha ta ɗaya ɓangare sai Allah ya ce wallahu ya amurkum wallahu ya idu Ne ne ah, ne, Shefan ya yi ya'idukum al-faqra wa yakum bi faqa wallahu ya yi ya'idukum al-maghfira ya abun yake ne <laughs> to Allah ya sa mu dace to Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to wannan shi ne batu game da ainihin wato ah, abubuwan da malamai suka kawo to da malamin ya gaba sai ce ya tabbata a cikin ainihin wato a ah, afwan na malam ce ah, daga ciki har ila yau idan mutum yana fidda zakka a cikin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya mushi to yana zama sanadin da zai samu wato gafara a wajen Allah Allah na gafarta wa bayi sakamakon fitar da dukiya da suke yi su baiwa waɗanda Allah ya ce a baiwa sannan kamar yadda muka ce idan mutum yana bayar da zakka wannan baya kai talauci annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin hadisin da al-imamu muslim ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma naqafat sadaqatun min mali babu dukiyar da zakkan da aka cire a ciki ya taba naqafa shi babu shi ina fata an gani bal tazidu sai dai ma ya ƙara ainihin wato yauƙaka kamar yadda malamai ke yin ƙari a cikin bayani Allah madaukakin sarki kuma a cikin alkur'ani ya ya tabbatar da cewa wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka kashe ta hanyar da Allah ya yi umarni ba wai kashewa kowanne ba a da ka kashe ta hanyar da Allah ya umarni sai Allah ya ce fa huwa yukhlifu shi Allah shine zai cike gurbin abin nan da ka cire a cikin dukiyanka ma'ana zai maida maka shi wa huwa khairur raziqin Allah shine mafi alkhairin masu azurtawa to tunda ya maka alƙawarin zai azurta ka ka bada ka bada din shine yar misalin da muka buga jiya mutum ya tara yara ƙanana sai ya ba su wani abu sai kuma ya ce ku ba wani ko ku kawo sai wani ya kaga me za ka yi mishi dariya ko to irin haka ne Allah ya kyauta sana a cikin hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi ya tabbata yana cewa ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilani fa yaqulu ahadihima aw fa yaqulu ahaduhuma اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا yanzu Allah sallallahu alaihi ya ce babu wani gari da zai waye irin ba gashi yanzu gari ya waye ba to akwai wasu mala'iku biyu da kowane rana Allah na aiko su mala'iku ne guda biyu za su sauka daga sama aikin su shine daya zai zo yana cewa ne ya Allah yana addu'a ya Allah abun bautar mu a'afi munfiqan duk wanda yake ciyar da dukiyar shi wa mabukata a bisa zakka na farilla ko sadaka ta nafila duk mai ci da dukiyar shi kaga an kawo nikira ko wanda yake nuna istigrak na duk wani wanda ya ci da dukiyar shi domin Allah mun munfiqan khalafan ya Allah abin nan da ya kashe ka aini wato mai ya bushe shi to kuma kun ji a sama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk abin da bawa ya bada ko a cikin alqur'ani Allah ya ce wa huwa khairur raziqi shine mafi alkhairin maza arzutawa da haka wallahi idan ka ba da daya Allah zai maida maka da sama da wannan dayan ya danganci nagartar ka da tsarkin zuciyanka da irin yadda kai a koye da yadda dai Allah ya ga kai ikhlasi a ciki to gogore yadda za a ninka ma an fahimta ko wani zai samu ninki ne ninkin ba ninki wani a ninka mai ninki bakwai wani zuwa ninki saba'in wani ma ninkin shi babu adadi so kowa da gwargwaron tsarkin niyan shi da gwargwaron abin da Allah zai ninka mishi da shi to wannan mala'ika addu'a shi kenan kullum asan kuma addu'ar mala'ika karɓaɓɓe ne ba haka zai kuni yana wannan addu'a ɗayan kuma cewa yake Allahumma ya Allah ni kuma abin da nake roƙonka a'ati mumsikan shi kuma wancan makyakkyaro da ya make kudin shi ya ki ba kowa ya Allah shi ma kai mashi sakayya da ne talafan da yi wato talauci da ya yi asara gaba daya addu'an da shi kuma yake mashi kenan to kai kaga wani addu'a kake so cikin guda biyu to sai kai abinda zai jawo maka abinda suke addu'a kai. in ka bada to Allah zai mai maka in ka ki ka samu talaf shine zaka zama wato kayi a tsara ba wani abu da zaka samu Allah ubangiji ka tsare mu wannan hadisi shi ma hadisi ne tabbatacce al-Imam bukhari da Muslim su tafsir da shi kamar yadda muka ji to ga wani hadisi wanda a shine zamu karkare wannan gaban da shi kafin mu tsallaka hadisi ne mai matukar wato darasi ku saurare shi ku ji al-Imam Muslim ya fitar da hadisin daga sahabi abu huraira Allah ya kara mishi yadda wata rana annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce baina rajulun bi falatin min al-ardi wani mutumin yana tafe a wani wato sarari na ƙasa kamar ka ce a daji wani waje da yake da fili kana ganin komai ta gabanka da ta bayanka yana cikin tafiyar shi kadai fasami'a sautan kawai sai ya jiyo murya ya jiyo wani murya na magana fi sahabatin kuma ya tabbatar da cewa muryan nan da yake jiyowa daga cikin giragizan da ke sama da shi ne hasan in kana jin murya za ka iya detecting daga wani direction ne ko shi yasa inda za a kira ka ta baya sai ka kawai ga don sautin zai zo maka ta baya ne an fahimta to shi yana jiyo sautin ne daga girgije da ke saman shi bari ku ji ne sautin ke cewa abinda sautin ke cewa shine iski hadiqata fulani ki shayar da gonan wani aka ambaci sunan wani mutumi cewa je ki shayar da shi me ya faru a daidai lokacin hadari ne ya haɗu an gane ko ruwan sama zai sauka to a cikin rugunsumin wannan hadarin sai mutumin ne yana ji ana cewa ki je ki shayar da gonan wani ma'ana ruwan da zai sauka gonan wani zai tafi fatanaha zalika Ya yace wallahi da na daga kai in gano daga ina magana ke tawowa girgidan da ya hadu a kaina da yayi wannan hadar yace kawai sai na ga yana karkacewa yana tafiya ta wani nahiya ana fahimta ko sai ce fa afraga ma'ahu fi harratin sarki ya tabbata ga Allah ya ce wallahi a kan idona kun san yana sarari ne kamar da muka ce ko yana ganin komai wani wake ya ce a kan idona na ga wannan girgizan da ya yi ta fita wannan nahiyar kawai sai ruwan cikin girgizan ya fara sauka iya wani waje da yake ainihin wato kamar ka ce kan duwatsu haka a iya nan kawai ruwan yake sauka ruwan bai tsallaka gaba ba bai taho nan baya ba bai yi hagu ba bai yi dama ba iya wani waje kawai daga yana sauka me ya faru sai malamin ya ce ko kuma sai wannan matafiyin ya ce kamar yadda annabi yake ba da labari fa'iza sharjatun min tilka shiraji kad istau'abat zalika zalikal maa kulla yace sai naga kaman wani soso haka a daidai setin inda ruwan ke sauka shi kuma wannan soson yana tsotse duk ruwan da ya sauka ruwan bai gangara ya je ko ina ba iya inda ya saukan nan kuma ruwan ya tsaya jama'a na fahimta ko tabba alma'a sai mutumin ya ce gaskiya sai na ga the tun da na ga farko ko to zan je in gaya aka kare sai ya kama bin hanyar inda ruwan ke sauka shikenan sai ya ce fa'iza rajulun qa'imun fi hadikatihi ya ce wallahi da na ji na ga daidai inda ruwan ya zuba sai na ga cikin gona ne ko lambu wanda ga wani mutum ya a cikin lambun shi kadai yana ta aiki ya cire ciyawa nan ya gyara nan ya yi can ga ruwa kuma na sauna yana sauka iya gonan nan iya nan ne ruwan ke sauka kaga akwai yiwuwar ya zama sunan shi ne ji aka faɗa kenan ko shikenan qala lahu sai wannan bawan Allah dan jarida kenan ko me ba mu rahoto sai ya ce ya abdullah ya kai bawan Allah barka da aiki ya kokari da Allah tambaya nake da shi masmuka wai me sunanka ne fa kala bawan Allah ne yana cikin aikin shi sai ya waigo yace fulanin sunana ne? sai mai riwaya yace lilismi sani a as-sahaba wallahi irin sunan da ya ji an faɗa a cikin girgijen nan cewa ruwan ya zai sauka a gonin shi sunan da ya fara ke ya dace daidai wa daida zama an gani fa qala lahu mutumin ne yace sai na fara cika da mamaki sai na ƙara tambaya na gaba nace ya abdullah ya kai bawan Allah ko kuma shi ne gonan shi ma sai turo mai da tambaya sai ce bawan Allah lima tas'aluni an ismi lafiya ka zo kake tambaya na sunana ko DSS sun turo ka ne kai ma eh tunda yanzu DSS kasuwanci ke ci ko faƙala shi kenan sai wannan mutum ya ce ne su sautan fi saha wallahi na ina kan hanya shi ne na ji wani murya daga cikin girgije yana magana allazi ma uhu. wanda wannan girgidan ruwan nan da ka ga ake yi a gonan nan naka to wallahi girgidan ne dan daga kaina haka ya taho ya taho ne na biyo shi ne kuma daga cikin girgidan nan da ja ambaci sunanka na ji ana cewa ma'uhu ya ƙulu iski hadikata fulanin lisnika na ji ana cewa je ki shayar da gonan wani wanan nan da na ji ya dace da sunanka da ka gaya mun yanzu sai ce to ina game ka da Allah fa ma tasna'u fiha wai kai ko tsakani da Allah me kake aikatawa ne har aka samu wannan irin karaman ta bayyana ta tare da kai kaga wannan karama ce aiko to me kake aikatawa ne kala wannan bawan Allah sai yace amma idza qulta hadha fa inni anzuru ila ma yakhruju minha yace to wallahi kamar da yadda ka ambata ka je ga aikin da nake yi to ni sana'a ta kenan manomi ne ina da wannan gona ko ina da wannan lambu to yadda nake yi a nawa tsarin shine duk sanda nazo nayi shuka Allah ya fito min da abin da na samu an fahimta fa ku bi thuluthihi yace kasabta duk abin da na samu nake yi gida uku mana idan na fitar da amfanin gonan ko sai in kasa shi gida uku daidai wa daida ba wanda yake fin wani kashi ɗaya kashi biyu kashi uku to idan na yi wannan kasan abin da nake yi shine kashin farko to zan je in samu bayan Allah mabukata sai in rabar da shi sadaka kashi na biyu sai in tattara shi kuma in kai gidana da ni da iyalaina da 'yan uwa na kusa da dangi mu kuma shi za mu ta amfani da shi saura nawa saura kashi ɗaya ko sai ce wa sulusan wa aruddu fiha sulusu sulusahu kashi ɗayan da ya rage to shine zan kai kasuwa in cire iri a ciki sai in je in siyar kuɗin da na samu sai in zo in ƙara kashewa a kan gonan in sake amfani da wannan irin ƙara yin shuka kaga kamar kashi ɗaya sake dawowa gonan kenan ko biyu kuma sun fita ɗaya wa bayan Allah mabukata ɗaya wa iyalin shi Ya ce sai kuma Allah ya kai mu na sake ɗiba amfanin gona kuma idan na shuka wannan suka ƙara tsirowa na ƙara fitarwa sai in kuma yi kamar yadda ka ji na maka bayani da aka yi rayuwa na kenan Abinda nake yi kenan malam sai ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya bada wannan labarin akwai abin na dan Now. gashi sai yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam bayan gama wannan bayanin cewa ga yadda bawan Allah nan yake yi da amfanin gonan da yake samu sai malam yace wa fi riwayatin a wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa aj'alu mutumin sai yace nakan sanya fil masakin wa sa'ilina wa ibn sabil kashi ɗaya na da nake sadaukar da shi ko to ina rabawa waɗanda suka shafi miskinai da mabukata masu zuwa su roƙa da kuma ɗan kan hanya wato wanda guzuri ya yanke mai akan hanya ko ɗaya daga cikin mutanen da muka jiya ana ba su zarka ya ce to a tsakaninsu nake rabar da kashi ɗaya komai yawansu komai ƙarancinsu haka nake yi da haka kwantitin da nake ci shi nake wa mabukata kuma shi nake ƙara maidawa kan gona kun ji wannan shine rayuwar shi sai malam yake cewa wa amma nafu halil mu'ti fa inna Allah qad amara bi daf'i halil mustajina min al-fuqara to kaga wannan bawan Allah ya fahimci hakikanin yaya mutum ke cin moriyar dukiyar da Allah ya mishi kaga dai a cikin dukiyar yana biyan bukatan kanshi da na iyalan shi haka ne ko ba ka bane sannan a cikin dukiyar yana neman lahiran shi bai manta da lahira ba sannan kuma bai zama mai almubazzaranci ba wanda za a ci yi. ƙari a sai ƙara tattali ta yadda zai ci gaba da gudanarwa ana yi ana gurgawa har dai lokacin da mutuwa zai zo to kaji haka ake son ka tsara rayuwanka wala ta yadda yadaka kullal basti kada ka zama mai bude komai naka babu tattali kace da an samu a kashe kawai Allah ya yi na gobe a'a ana son ka zan kana da tsari bukatunka ka biya iya bukatunka abinda zai yi ragowa ka yi sadaka ka nemi lahiranka da shi sannan a ciki kuma ka kara investing domin ka kara samun wanda za ka ci gaba da gudanar da rayuwar naka haka ake yi da aka kai maka duba wani sana'a kake yi mai sana'a hannu ne kai tela kake ɗinki ko kafinta ne kana kwankwan ko mai faskare ne ko kai ma manomin ne a kai ma'aikaci ne ana biyan ka albashi a kamfani ko gwamnati kai ma kana iya yin irin wannan tsari a rayuwanka ka ce duk abin da ka samu a cikin aikinka na sana'a a cikin nomanka a cikin albashinka za ka kasafta shi kashi uku tun da dai ya zama wannan shine rotin na rayuwanka kashi ɗaya ka gabatar wa shi zuwa ga lahiranka domin shi ɗin ma an kai sadaka ko kanka fa kake taimako fa to ka gabatar da shi wa lahiranka ka nuna wa Allah ya Allah na san kai ka bani da aka gashi ni ma na maida shi Allah ka ƙara ninka mu kashi ɗaya kuma ka biya buƙatunka, ka biya bukatun iyalinka kar ka zauna kana cikin talauci gashi kuma kana da arziki da Allah ya maka ka ci mai kyau ka sa mai kyau ka yi wa yaranka abin da suke bukata sannan kashi ɗaya sai ka ci gaba da ƙara investing din shi tumatir kake siyarwa sai ka je ka ɗauki wannan ka ƙara siyo wani tumatir din jama'a an gane ko to kaga in kana wannan tsarin rayuwar ko to babu wani matsala da zaka ka ainihin wato wayi gari ka fuskanta mabukata dai baka hana su haƙƙinsu ba kai ma kanka baka hana kanka ba sannan kuma business ɗinka ba zai rushe ba tunda kana ci gaba Allah ta an gane jama'a so wannan wani formula ne annabi ya bamu a cikin labarin wannan bawan Allah wanda kowa zai iya amfani da shi a rayuwar shi amma an kaga mutum yana shiga cikin matsala kusan ko da yaushe a rayuwar shi bai da tsari ne mutum ne yana aiki ana biyan shi dubu talatin misali da zaran wata ya kare ana ba shi dubu talatin kawai sai ya je gidan ciye-ciye ya ci banza ya ci wofi kafin la'akar ya cinye dubu talatin ɗin ba dole ya je ya ciyo shi ba Allah ya sa kun gane ba tattali ba komai sannan kuma matsala ba zai kare mishi ba dan yanzu bashin da zai ciyo yana tsaran an sake biyan shi wani albashin ne zai biya ko to kaga in wani kafin wannan albashin ya zo ya gama kashe su da haka watan nayi ana biyan shi kuɗin, yanzu bashi zai fara fighting biya kuma ga rayuwar da zai je ci gaba inda ba mutuwa yi ba kaga yana ƙara buƙatar wasu kuɗin da zai ci gaba kaga shikenan sai ya zama injected ko da yaushe sannan wannan banza da wofin da ya ci ajiya yana so yanzu kuma ya ci gaba da cin shi ya yi maintaining wannan saboda ana cewa ai shi yana kashe kuɗi yana kaza rayuwar ba zai tafi haka ba su dole kai wa kanka tsari sannan ya koma lahira ya je ya samu ba komai da ya gabatar kaga asara kenan Allah ya kyauta da haka sai ma da yake cewa falau annal agniya akhraju zakata amwalihim kaga da mawadata za su rinka fitar da zakka a dukiyarsu wa aski muhalliha kuma su ba waɗanda suka dace laqamatil masalih diniya wa dunyawiyya wallahi da abubuwa da yawa na matsalolin addinin mu da rayuwar duniyar nan ko da an magance su wa zalati darurati lalura da yawa da muke tsintan kanmu a ciki da sun gushe wanda fa'at shururil fuqara da irin yadda talauci ke mana rashin mutunci din nan ya zo ya keta mana alfarma wallahi da an kore shi wannan shine hakikanin tsarin da sai an yi implementing din shi za a iya yin poverty alleviation amma an ba wannan aka ba ko wallahi duk gwamnatoci da uh, uh, da tsare-tsaren karyansu da suke zuwa da shi wane ne poverty alleviation wane ne sai ba inda za a je sai dai a kara ma talaucin tunda ake cewa poverty alleviation wani poverty aka yi alleviation sai dai ma property invitation gayyato shi kawai suke kare shi ne gaskiyar magana malai yake cewa wa kana azamu ja'izi wa sadd wa sadd yamna'u abatul mufsidi kuma wannan shine hanya mafi girma da za a iya amfani da shi a ci nasara kuma ya toshe wato duk wani hanya da za a rinka a kashe dukiyar al'umma ko dukiya ana kashe su a inda bai dace ba ولهذا كانت الزكاة من أعظم محاسن الإسلام شيء musulunci ya baiwa zakka muhimmanci kwarai da gaske limashtamalat alaihi min jaladil mafali wal manafi wa dafil madar saboda abin da yake jawowa na amfani da gyaran al'umma da kuma tunkuɗe matsaloli to jama'a kun ji daga cikin alfanun da ta sa shari'a musulunci ya yi wato farlanta bayar da zakka kenan Allah ya ba mu iko ya wadata mu ya kuma in yassare mana fitarwa a bisa yadda Allah yake so yadda da shi to sai mu dawo a cikin wannan wata daga cikin nau'in zakkan da yake wajibi akan duk wanda yayi azumi ya fitar shine zakatul fitr zakatul fitr manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya farlanta shi akan kowa namiji ne ko mace babba ko yaro ɗa ne ko bawa kaji har bawa sai ya fitar ina fata an gane har yaro wanda bai yi azumi ba sai ya fitar an gane wannan da kyau ko sai manzo Allah ya ce hikimomi ne guda biyu a cikin fitar da zakka na daya tu'matul lil mataki sanadin da talakawa miskinai za su samu abincin da za su ci a ranar sallah saboda ranar ranar farin ciki ne da murna to ba a san a samu wani musulmi ya ragowa da zai fara shiga damuwa akan me zan ci yau sallah ba a kan wani musulmi kuma ba a kan wani ya yi roƙon abin da zai ci a rana ya zama automatically kawai yana da garanti akwai abin da zai ci rana da haka a wadatar da kowa daga roƙo an ji na ɗaya sannan na biyu tuhuratan lisfa'ini yana zamowa abin da yake ƙara tsarkake azumi mai azumi shine kamar yadda nake buga misali a munasabat kamar mutum ne ya kawo farin kayan shi da jallabiyar shi ranar juma'a sai a watso mishi bayan gida da da fitsari ya ɓata mai rigar kata-kata zai samun masa lafiya haka? aha me zai yi sai ya koma ya wanke to azuminmu da muke yi ya kamata a ce ya fito ne kan kamar wannan farin jalabiyan a ranar juma'a to amma muna cikin azumin ko da kanmu muke ta lalata azumin da abubuwa ƙanana ƙanana amma ba mu sani ba daga ciki irin abubuwa da shari'a ta ce kada mutum ya yi na sakin baki to da wahala ka samu mutum da bai sakin baki ba a cikin azumi ko akwai wanda zai iya cewa shi ya tsare bakin shi tun farko har yau a ga da wahala sai sa mun ya ce to waɗannan rashin tsare bakin nan naka kila zage-zage kila wake-wake maganganun banza an fahimta ko kwarkwasa alfasha wanda ba a rasawa to duk sun lalata azumin nan gaba ɗaya. duk sun bata shi ta haka azumin ya taho da datti da dauta da wayi to ranar da zaka gama azumin ba a san azumin ya tafi haka ba kyan gani shine sai aka ce ka fitar da wani zakka wanda da wannan zakkan za a wanke azumin duk wannan daular sai ya fitar da su ta haka sai azumin ya tafi fiyasa to don Allah waye bai san azumin shi ya tafi da tsafta shi yasa annabi ya shar'anta mana ashe kaga zakkan da aka ce a fitar dan a kwace maka dukiya ne ko ko kai ake son a taimaka kai ake sa a taimaka ina fata an gane da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce tuhratan yana tsarkake azumi mai azumi ne da haka sai kowa ya kokari ya fitar da shi ana fitar da dangin kayan abinci ne wanda al'umman yanki suka mai da shi shine kayan abincinsu da haka gwargwaron inda kuke rayuwa me ake ci a wajen to daga wannan nau'in abincin za a fitar da mutane ne wanda dabino da alkama suke ci kamar larabawa to sai a fitar su ne annabi ya buga misali da su annabi ya ce a fitar da sa'i guda na dabino na alkama na inabi busasshen shi ko danye da kuma ainihi wato busasshen nonon raƙumi cikwi kenan ato to abincin su kenan su to munan kuma sai ka ce shinkafa wake masara da ainihi wato sauran abubuwan da ake ci an gane ko da yanzu ko gidan abinci ka je za ka siya abinci ne da mai suka fi dafawa a wajen shinkafa ne dai ina fata gane da ɗan saimo ɗin ka ce tuwo da niyan kaza shi ne abincin mu a nan to in ka je ka samu mutanen da su kuma kila irin nasu nauyin abincin shi ne su cif ɗin nan su eh, kayan barazanan nan haka ko ɗan fulawa fulawa su ma irin bogawa boga ko to kaga irin irin su shi su suke ci to su ma irin shi za a za a fitar shine abincin da za a ci ranar sallah kowa ya zan yawo wadata daga yunwa an gane ko to menene awon abin da kowa zai fitar a madadin kanshi shine sa'i guda in aka ce sa'i daya shine a samu matsakaicin mutum misali a cikin munan sai a ajiye kayan abincin sai ya ciko hannun shi guda biyu haka ya ɗibo sai ya ajiye gefe daya ya kuma cikowa ya ajiye biyu ya kuma cikowa ya ajiye sau hudu to guda hudun tari guda haka shine sa'i guda abinda kowa zai bada kenan kuma an gano wannan da ke ko a dukkanin nau'in kayan abincin da za a bada akwai malaman da suke fatawan cewa idan akwai wani nau'in abinci wanda shi ya fi duk sauran tsada tsadan kuma ba na kusa ba to mutum ya auna guda biyun nan to zai wadatar mishi an samu wasu wannan fatawar tun cikin sahabbai amma da yawan sahabbai ba su gamsu da wannan ba sun ce da annabi ya ce sa'i guda to dan abin da zaka bada kawai ka bada sa'i guda ai kamar yadda muka ce azumin ka kake son a tsarkake maka shi kai ma kana sa a maka wankin rabi da rabi to ka bada kawai an fahimta ko to kuma kowa in ya bada wannan awon to ya wanke nashi azumin kenan to aslan kowa a karan kanshi shine zai fitarwa kanshi amma akwai waɗanda kowa ya san suna rayuwa ne ƙarƙashin wasu to shi bai tsayu da kafafun shi ba to waɗanda suke masu gidan nan nasu mahaifi ne oga ne wani babban yaya ne wani kawu ne shi yake kula da mu yake ɗaukar ɗawainiyar mu sai ya fitar a madadin mu to ya wadatar to wani na iya yi wa wani haka miji na iya yi wa mata idan shi bai da hali amma matar na da hali tana iya mishi ɗa na iya yi wa iyayensu idan su iyayen ba su da hali an fahimta ko wani tsohon ka da ka yaye shi ya zama yanzu shi ma wani oga ne mai zaman kanshi sai ce oga mutum da mun ga bana abubuwa sai hankali ka bari zan fitar ma da naka yayi an gane ko so mutum na iya fitarwa wani sannan abin da ake so shine a ba wa wanda zai yi amfani da shi a safiyar sallah tunda mun ce ranar sallah ake amfani da shi ko to amma malamai suka ce idan nauyin abin da za ka bada sai an mashi wasu hidindimu wanda ba zai yi a yi shi kuma safiyar sallah ba to idan ana gobe sallah ko jibi to kana iya fara fitarwa kai ka ji dalilin da ya sa ake fitarwa kwana biyu ko kwana ɗaya zuwa sallah kenan amma in ina abin da za ka bada kai ka san abu ne mai sarrafuwa a ranar to babu laifi ka jinkirta da safiyar sallah shine lokaci mafi falala da ake fitarwa kuma ba a yin jinkiri har a je a yi sallah a dawo idan ka bari aka je aka yi sallah aka dawo to shi kenan ka rasa wannan ladan ladan fidda kai da aka ce a wuri ba za ka samu ba yamma an gane wannan da ke ko sannan kuma waɗanda ake fitarwa kamar yadda muka ce ko da jariri ne aka haife shi a sa'a ta ƙarshe kafin ranar azumi na ƙarshe ta faɗa sai aka haife shi ko to shi ma za a haɗa shi a cikin lissafi kai ba ma shi din ba malamai suka ce ko da tsohon ciki ne wanda an ta sa ran haihuwa amma ɗan ya ci zuwa to kawai a yi azumin kawai hadda shi sai a cire mishi ko da ko bayan sallah za a haife shi an gane ko tun da an expecting zuwan shi domin cikin ya tsufa an fahimta ana iya fitar mishi haka duk wani wanda aka shaida watan ramadan da shi amma Allah ya mishi rasuwa kafin lokacin fiddawar to za a tuna da shi sai a sa shi ma a littafi a fitar mishi jama'an gane wanda da kyau ko waɗannan su ne a taƙaice da suka shafi wato batu game da zakan da kai a cikin mintuna biyu da suka rage mana bari mu ɗai mana tsokaci game da ƙaramin sallah wanda shi ne wanda ake yi bayan azumin watan ramadan ƙaramin sallah kamar yadda muka sani biki ne wanda ake yi shari'a ta bamu guda biyu a shekara ƙaramin sallah da babban sallah to ƙarami shi ne wanda yake biyo bayan azumi ana ce mai ƙarami ne saboda lura da irin salon hidindimin da ake bahaushe sai ga bai kai na wancan babban sallan ba shi shine zai ce karami amma ba wai karami karami bin nisba karami ba musulunci ya kira su dai ranakun idi kawai ma'ana ranakun murna da suke maimaituwa ina fata an gane to daga cikin abin da aka sunanta a ranar dama mutum zai yi wanka zai yi tsafta ya sa kaya mafi kyau a ranan. musamman sababbi in akwai in babu ka dubi wanda ya fi kyau a cikin ka sai ka sa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sha'awan fararen wato sutura to in farare ne babu laifi amma ba farare bai zai zama mai kyau a mutum ana so ya fesa turare musamman maza su kuma mata ana cewa su kiyaye shi saboda ba a zaya halatta ga mace ta je ta ainihin wato jiyar da wani ajinabi kanshin jikinta ko kanshin suturanta ba daidai ba ne amma su ma an shar'anta a fita idin tare da su an gane ko sai dai a wuraren da aka san babu aminci akwai masu zagayowa su yi wa mutum barna to ana iya sa wasu su tsaya su yi wakilci a gida musamman cikin matan in ana da su sama da ɗaya misali an gane ko amma ba haka ba duka annabi ya shar'anta a tarkata a fita da kowa idan aka tashi fita da safe to ana son a kama baki a a a ci dabino mara kafin a fita iji an gane ko ko in dabinon bai samu ba abinda ya samu a je ci wani abu kafin a fita ba a son a fita da baki ba a ci komai ba da ciki yanci tunda ka yi wata ɗaya kana azumi ai ka dan wani abu da safe an fahimta a karamin sallah kenan a babban sallah ne ake kama baki sai an je an dawo sai a fara ci daga layyan da za a yi to wannan tunda babu wani lanye da ra'ayi sai a mutum ya ci abin da ya samu sannan a fita idan mutum zai fita a addu'a fita daga gida kamar yadda muka sani to shi ana fara kabarbarin karamin sallah ne daga ainihin wato a safiya na ranar idi ma'ana da asuba ko bayan asuba sai a fara kabarbari idan aka fita daga gida sai a je a ci gaba an gane ko aka fita ba a tafi sallar idi to za a yi ta waɗannan allah haƙura har a isa musallali jira aka ta a jira zuwa liman liman na zuwa a tada sallah in gane ko idan mutum ya saba wani nafila kaman wala'a saboda a hidindimin ranar bai samu ya ba in ka je ko filin yi ne kana iya yi kafin ka zauna babu laifi liman da shi ya zo ba wani nafila da zai yi na annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na liman yana zuwa kawai sallah ake tara ba a iqama ba a kiran sallah an fahimta ko da zarar liman ya iso za a daidaita sahu sai a yi yin wato a fara kabarbari a yi takbiratul ihram sannan a kabarbarin sallar guda ainihin wato a guda bakwai an fahimta ko a raka a farko a yi karatun fatiha a karanta qaf a raka'an farko in ya samu in bai samu ba a karanta sabbin ismar rabbikal sannan aka dago aka taso raka'a ta biyu bayan an daidaita a tsaye a yi kabarbari guda biyar kuma haka a ta juje kenan sannan a ƙara yin fatiha in an karanta kaf a can sai an karanta iktara ba a su a raka a ta biyu in ba shi ba a karanta hal a taka ji so rashiya sannan sai a sallame to idan aka sallame sai a tashi liman sai ya ba. an fahimta ko ba a zuwa da mimbari filin idi an fahimta liman kawai zai miƙe ne mutane su saurara wanda ya saurara ya kyauta wanda bai saurara ba bai yi laifi ba an so idan liman ya gaya wa mutane sai kuma ya keɓance mata musamman saboda wasu bukatu a yi musu nasu wa'azi na musamman haka annabi ya yi in ya gama da maza sai ya tsallaka wajen mata idan kuma ana ganin abin da liman ya faɗi tunda akwai wadatattun kayayyakin sauti ya wadatar da su su ma tun ji in ba a ji an keɓe su babu laifi amma dai ka ji yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya kan yi ina fatan jama'a gani da aka gama shi ke sai a sallami jama'a to ana idar sallar to kabarwarin karamin sallah sun kari shi ke sai dai kuma a koma gida ana ta shagulgulan sallah hanyar da ka bi da za ka so za ka taho filin idi an so ka sauya shi idan za ka koma idan hakan mai sauki ne amma an hanyar ku irin naku yankin estate ne hanya ɗaya ce ba dama sai ka gudun in ya so ka tsallaka gefen titin in ka je ka hannun dama nan sai ka dawo tana an gane ko ka dai dan samu wannan sunna yawwa idan wurin da za a yi sallar idin wuri ne wanda yake trackable ma'ana za a iya zuwa a ƙasa to mutum ya je a ƙasa shi yafi haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi da manyan sahabbai aliyu dan abi talib ya bada wannan labari kuma annabi ya bayyana akwai falala a haka amma wurin da zaka je idan yana da nisan da kafin ma ka ce zaka isa ka je duk sammakonka sai dai kaga ana saukowa ba laifi bane ka hawa abun hawa ka ce za ka yi suna kuma ka rasa asalin sallah an gane ko to kana iya hawa abin hawa a a yi kokari a farantawa juna rai a yi gaishe kai shan na murnan sallah a yi wa juna addu'a ibadoji da aka yi Allah ya karba yana da kyau a kiyaye akwai abubuwa da dama wanda suke faruwa na barna a ranar sallah musamman game da matasanmu da 'yan mata iyaye malamai dattawa da hukumomi da jami'ai a yi ƙoƙari a taya sa ido wajen a kiyaye waɗannan abubuwa domin kada ana murnan sallah kuma a zo ana saba wa Allah da ake wa sallah kaga ba daidai bane a yi ƙoƙari a kiyaye waɗannan su ne a takaice ɗan uwa masu albarka mu ne wa kowa fatan alkhairi ubangiji Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya ƙara mana tsawon shekaru masu albarka mu sake shaida da halartar wasu watanni na Ramadan a awaman majida shekaru masu yawa wa azminatan mazida da kuma zamunna masu ƙarin albarka a nan za mu ainihin wato saurara insha Allahu mune wa kowa fatan alkhairi wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi